This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata 31 ga watan Disamba rana ta ƙarshe a shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. Faransa ta faɗa a yau talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Syria. wata kotu a koriya ta kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban kasar yun suk yol wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen ta yadda kayar baya auckland ya zama babban birni na farko da ya maraba da 2025 yayin da dubban mutane suka yi kidaya zuwan sabuwar shekarar da murna kanun labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji mu dauke da rahoto kan irin kalubalen da ke ƙaurar da ake ganin yana gaban sabon shugaban kasar ghana da zai fuskanta kasar faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar benin a porga da benjari haka zalika muna tafi da rahoton yadda ministan harkokin wajen kasar benin ya gayyato jakadan nijar a kasar domin bayyana bacin ran kasar ta benin kan zargin da ta ce shugaban nijar din ya yi mata na makarkashiya na dagula mishi al'amura a kasar idan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da fuskanta kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya to madalla da fatan za a mana gafaran wannan kutse da waɗannan rahotanni suka fara yi mana sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi kamar kowane yammacin talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana amma kafin nan sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Faransa ta faɗa yau talata cewa ta kai har har ta sama akan wuraren mayakan kungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa har-haren sun faru a ranar Lahadi. amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a siriya ba matakin na faransa na zuwa ne bayan zagayen har-haren da amurka ta kai kan wuraren kungiyar is a 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hambarar da shugaba bashar al-assad daga kan karagar mulki mayakan kungiyar is sun karbe iko da yankuna da yawa a gabashin syria da kudancin iraki a 2014 wanda ya janyo martanin kasashen duniya da ya hada da dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta da nufin murkushe kungiyar mayakan sun rasa yankuna da dama da suke rike da su a baya amma har yanzu suna siriya Jami'an Rasha sun faɗa a yau talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuka na Ukraine 68 a cikin dare da suka hada da goma a yankin Smolensk. Ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan Bryansk, Crimea, Rostov, Kursk da Kawalaguwa. sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga hare-haren ba a halin da ake ciki kuma jami'an ukraine sun faɗa a yau talata cewa rasha ta kai har-har da makami mai linzami a yankin cape da sumi labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu a koriya ta kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban kasar yun suk yol wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen ta yadda kayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan Disamba. Kotun gundumar kudancin Seoul ta bayar da sammacin a ranar Talata wanda ke zama karo na farko da shugaban Koriya ta kudu mai cike da eh, mai ci ke fuskantar kamawa kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka bayyana. an tsige yun a cikin tsakiyar watan disamba tare da dokar tare da dakatar da ikonsa na shugaban kasa yayin da kotun tsarin mulki ke nazari kan lamarin baya ga tsige shi ana binciken yul kan tayar da kayar baya da kuma yin amfani da iko ba bisa ka'ida ba da wata tawagar binciken gwamnati ta haɗin gwiwa. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma da farko shirin zai shiga jamhuriyar niger inda ya salamu mini barma ya shaida mana yadda ministan harkokin wajen kasar benin ya gayyato jakadan niger din a kasar domin bayyana bacin ransa na wato na kasar benin din kan zargin da ta ce shugaban niger din ya yi mata na cin duduniya da makarkarshiyar dagula al'amura a kasar ta niger kamar da yadda za ku je a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement a wata hira da talabijin rtn a ranar 25 ga watan disamban 2024 shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar janar abdurrahman chani ya bayyana cewa kasar faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar benin a porga da benjari da nufin baiwa 'yan ta'adda horo sannan ya kalubalanci hukumomin benin a game da wasu jiragen drone da ya ce sun yi oda daga waje waɗanda daga bisani suka rarrabawa 'yan ta'adda a nigeria da benin da niger burkina faso da mali da nufin haddasa tashin hankali a yankin sahel pour mission de former avant la fin de l'année 400 hommes. To amma gwamnatin Patrice Talon ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge mafari kenan ministan harkokin wajen benin shegun bakari a jadi ya gayyaci mukaddashiyar jakadan nijar a ofishinsa a yammacin litinin inda ya damka mata wata wasiƙa zuwa ga takwaransa na nijar dauke da bayanan da ke nuna cewa benin bata ji daɗin wannan al'amari ba kamar yadda tashar bip radio mai watsa shirye-shirye a kwatano ta ayyana. Ces accusations sont fausses et dénuées de tout fondement objectif, dénonce le ministre béninois dans sa correspondance. Hukumomin na Benin sun gargaɗi takwarorinsu na Nijar su daina magana kan abubuwan da ba su gudanar da bincike kansu ba, ballantana su shiga zarge-zarge marasa tushe. Sannan sun buƙaci su mai da hankali wajen canza yawo ta yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin. Minista Shegun ya jaddada wa mukaddashiyar jakadan na Nijar cewa gwamnatin Benin na ɗaukan batun sassauci da ɗan uwantaka da mahimmanci a tsakanin ƙasashen biyu. Il invite les autorités nigériennes à œuvrer pour la promotion d'un dialogue wannan dambarwa na wakana a wani lokacin da ake ganin tafiya ta kama hanya a yunkurin sulhunta gwamnatin patrice talon da ta abdurrahman chani don ganin nijar ta buɗe iyakarta da benin wace ke rufe yau sama da shekara guda sakamakon barazanar tsaron da hukumomin nijar suka ce sun hango a bisa zargin benin ɗin da baiwa faransa damar girke dakaru akan wata mummunar manufa abinda makwabciyar ƙasar ta musanta kace na ce a tsakanin waɗannan ƙasashe na yammacin afirka wani abu ne da masana hulɗar ƙasa da ƙasa irin su mustapha abdullahi ke jan hankulan duniya cewa an kai matakin da za a fara yunkurin shiga tsakani a ƙungiyance african union ya da majalisar ɗinkin duniya ma ya kamata kowane su ba bado su ƙarhi wannan zaman doya da manja wannan ma'amala ta rashin yarda da yarda tsakanin ɓangaren biyu latizawa tsohon shugaban ƙasa wanda suka yi iko a wannan kasashe suna haƙi ya kamata su ma su jawo hankali ba ta kamata ba a ce bangare biyu wanda suka yi shekara da shekaru ana zama lahiya don juyin mulki ya faru za a samu rashin jituwa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla an gaida Malam Sule ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da ci gaban labaran duniya. A ranar Litinin Amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan ƙasar Tunisia da ke tsare a gidan yari na Amurka da ke Guantanamo Bay na ƙasar Cuba tun shekara ta 2002. riba bin sale al-yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana da ɗaruruwan ɗaurarru bayan har-haren ta'addanci da ƙungiyar alka'ida ta kai wa amurka a ranar 11 ga watan satumba 2001 hukumomin pakistan ne suka kama yazid a ƙarshen 2001 yana ɗaya daga cikin ƙungiyar mayaka kusan 30 da suka tsallako kan iyaka daga yankin tora bora na afghanistan kididdigar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce, a akasarin 'yan ƙungiyar an bayyana su a matsayin 'yan alka'ida ko kuma masu tsaron lafiyar shugaban alka'ida Usama bin Laden. Da ƙarshe, Auckland ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025. yayin da dubban mutane suka kidaye zuwan sabuwar shekara da murna a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na new zealand sky tower sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa kasashe a kudancin tekun pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a australia ana sa ran mutane miliyan daya a sydney harbour da kuma wasu miliyan biyu a bakin tekun copacabana a brazil sai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin asiya sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a koriya ta kudu a ranar lahadi karshen labaran duniyar kenan. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kwanakin baya ne idan masu tsaro ba su manta ba aka kammala babban zaben kasar ghana inda aka zaɓi john dramani mahama a matsayin sabon shugaban kasar akan haka ne wasu 'yan kasar suka rika zayyano irin dimbin kalubalen da suka ce suna nan suna jiran shugaban kasar ga wakilinmu idris abdulla da cikakken rahoto yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar ghana john dramani mahama manyan kalubale na jiransa zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki tattalin arzikin ghana wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki faduwar darajar kuɗin ƙasar da kuma matsalar basussuka wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan uku daga asusun lamuni na duniya ko imf a takaice. idan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da fuskanta kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya saboda kusan yana daga cikin dalilai da yasa ya lashe zaben alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da za mu cikin minti daya mai mu cika alkawalan duka baki daya ba. Kuma debt restructuring yadda aka sassake tsarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin ga. Mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi kenan sarki Imran Hashiru Dikeni wani muhimmin bangare da ke bukatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma wanda haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare kuma babban ƙalubale ne ga sabon shugaban ko ina mafita tambayar da na yi wa muhammad jafar dan kwabiya mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na ghana akwai mafita mafitan shine ababai kamar uku ko fudu da zan kirga na farko a zabi mana ministan da ya san harkar noma sannan abun da yake da muhimmanci sosai shine gwamnati ya yi kokari ya sa don kudi wurin samun ban ruwa wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba gwamnatin ga ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki a koma kan wutan da muke samu daga rana da muna da wannan rana sosai ya rage mana wannan matsalar da muke ciki na dumamar yanayi Ghana ƙasa ce da mafi yawan al'ummarta 'yan ƙasa da shekaru talatin ne, don haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matuƙar muhimmanci ga ci gaban ƙasar. Shin ko waɗanne ƙalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zababben shugaban ƙasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi. Na farko shi ne eh, kudin get funding da yake an doki an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya eh, karbi ragawar mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma eh, sakandar mai girma a yi kokari a kawo sare-sare wanda zai sa eh, a yi gine-ginen da zai kau da double track system nan da ake ciki wanda a ganin mu yana koma da karatun eh, talibai baya kwarai da gaske sa'an nan duba kuma lamarin malum da ya yi alkawarin cewa zai da abin da ake cin shi lanshasa exams nan domin ba mu ga amfanin wannan lanshasa exams na lauya anas muhammad a nasa bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba john muhammad gaba daya in dai bai takalma tun economy ba bai saka batun corruption ba bai saka batun family and friends ba bai saka batun youth unemployment ba wato kamar bai yi ba ke. yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar kasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na ci gaban dimokuraɗiyya hankali na kan gwamnatin john mahama don cika alƙawuran da ta ɗauka da kuma jagorantar ƙasar ghana zuwa makoma mai albarka idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To madalla an gaida Idris Abdullah masu sauraro kada dai a shiga ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar da Kamar muka saba a duk watan Disamba kowace shekara, muna kawo muku bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a yau. Shirin zai kawo muku wani bangare na rahoto na musamman da wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a kasashe daban-daban na duniya, inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan bangarorin biyu. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata, inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu. kamar yadda kantoman karamar hukumar gudu inda abin ya faru ya bayyana matsala ce tsakanin manoma da makiyaya akan noman da gandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita ɗari wadin shi akalla zai kai kilomita saba'in ko tamanin so ne aka ɗibi wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da fulani kowa na yi sosai aka ɗan samu rashin jituwa su fulani suka ce sai an ɗiban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaron mu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhun su akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da da fulanin da hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoman kawai saboda hausawa bane an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har ƙarfe ɗaya da wani abu ranar nan dai kusan juma'a ba mu samu mu duka su ranar izi talata ne ko Larba su hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko suwaye ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa na ce ceto su yi hankuri don allah kada su ɗauki wani fansa da hannunsu gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka raki mutanen garin aka je aka ɗauko su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawakin suke sun biyo sawu hmm. har zuwa wannan ruga fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka sa wata wuta to sojoji na zuwa dai an ka takatar da nan kuma an ka kore matasan su ko fulani sun kwana balle sai jiya suka koma sun koma jiya suka ce minto su ma ba su ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawar mutum daya an kashe shi hmm. yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan ya mutsin ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna el press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar sokoto sirajo abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na el press a sokoto a wannan kwamitin an farfado da shi ne a duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan kwamitin ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsaloli suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin a yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin kawo ku hira da shugaban gamayyar kungiyoyin manoman Najeriya ta AFAN kan wani hasashe da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa mutum miliyan 31 a jihohin Najeriya 26 za su fuskanci karancin abinci. Ga dai wani gutsire na hirar. To suna na Dr. Faruk Rabi Mudi shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. wannan hasashe da majalisar ɗinkin duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a najeriya a matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta najeriya shin ina gizo ke sakar ne kam na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar abin da suka faɗa na samama ko canjin yanayi da ake samu a duniya wannan gaskiya ne kuma zai taɓa ko ina ba wai najeriya ba kadai to amma akwai ko ina kowa ya ɗauki matakai amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu mu a nan wurin gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su ɗin shine abin da muke samun matsala yake gagara matakan noman sosai wanda za a tallafa noma na farko dai muna da matsaloli challenges kamar a ɓangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa to eh, stable abincin da ake ci ko bukatar mu ta ƙasa har za mu iya bayarwa a arewa ake noman su to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa na biyu sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka ajiye da aka ɗauke ya jawo yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiyar da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar ni ina ma imani a iriyoyi da na shiga akwai inda idan ka sa a shana a gonar shinkafa za ta kama saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarin su ya karye kenan to waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake yaushe za a gama shiri sau haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu kullum sai a ce ana amma shi kuma noma yana da lokaci idan ka ɗauke lokacinsa ba ka yi shiri ba duk shirin ya zama na banza na wasu wannan shine matsalar da aka samu ah, manoman da suke ah, actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi dikiliyarin state of emergency akan abinci kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu a kalli ƙasar ne domin ka tallafa manomi kawar da yunwa za ka yi ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo to wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na wanda har wannan abin za mu sake mana tasiri. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin noma tushen arziki na wannan shekara sai kuma sabuwar shekara ta 2025 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen da za mu mai da hankali wajen wayar da kan manoma da makiyaya na sabbin dabarun noma na zamani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu da abokan aiki da suka bayar da gudunmuwa wajen kawo muku wannan shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla sai a biyu mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. ra'ayoyin namu a yau duka sun ta'allaka ne kan karewar shekara ta 2024 Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren na moda jihar Zamfara kace yayin da muke ban kwana da shekara ta 2024 muna roƙon Allah ya sa shekara ta 2025 mai kamawa ta zamo shekarar zaman lafiya. haɓaka tattalin arziki da kuma samun sassaucin rayuwa ga al'ummar najeriya baki ɗaya amin sai rayan jamilu adamu mai cewa tabbas a wannan shekara mai karewa ta 2024 bulalar gwamnatin asiwaju ta shiga jikinmu sosai fatar shine allah ya sa ƙasarmu kada ta sake shan wannan bulalar a sabon shekara ta 2025 da za mu shiga amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace hakika yau shekara ta 2024 ke karewa hakika mun ga abubuwa da dama a wannan shekarar wasu na dariya wasu kuma na kuka fata da roƙonmu shine allah ya sa mu shiga sabuwar shekara ta 2025 da dariya kuma mu ga ƙarshen wannan shekarar haka amin sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantuwa yau sako ne daga sanusi madatai da magaram kace yau take talata kuma rana ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2024 to muna fatan allah ya yafe mana dukkan kurakuran da muka aikata a cikinta ya kuma ba mu ikon yin ayyukan alheri da aikata alheri a shekara ta 2025 mai kamawa shugabanninmu kuma Allah ya ƙara tusa musu tausayinmu tare da ba su ikon kyautata mana to da wannan addu'a muka kawo ƙarshen ra'ayoyin namu a yau sai kuma shekara mai zuwa wato gobe idan allah ya nuna mana muna cikin masu rai ku ci gaba da rubutowa mu kuma za mu ci gaba da karantowa ba iznillah to masu sauraro kafin mu je ga gaba ta karshe a shirin ga wannan saƙon shirinku shan kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na murya amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa daya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu to masu yanzu kuma ga labarai a takaice Faransa ta faɗa a yau talata cewa ta kai har-har ta sama akan wuraren mayakan kungiyar IS a syria Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi haka a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa har-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin ba. jami'an rasha sun faɗa a yau talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin smolensk wanda ya haddasa gobara ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuka na ukraine takwas a cikin dare da suka hada da goma a yankin smolensk wata kotu a koriya ta kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban kasar yun suk yol wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen ta yadda kayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan disamba kotun gundumar kudancin seoul ta bayar da sammaci a ranar talata wanda ke zama karo na farko da wani shugaban ƙasar koriya ta kudu mai ci ke fuskantar kamawa kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka rawaito a ranar litinin amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan ƙasar tunisia da ke tsare a gidan yari na amurka da ke mu bay na ƙasar cuba tun shekara ta 2002 riba bin sale al-yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana daga cikin ɗaruruwan ɗaurarru to masu ruba baki ɗaya kuma anan ne za mu ja labulen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a cikin shirin ne kuma za mu bude muku layin waya idan Allah ya kai mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan game wato game da kudurorinku a sabuwar shekara ta 2025 da ke tafe da kuma abin da aka baro a baya yanzu a madadin Muhammad Hafiz zai taya ni gabatar da shirin sai nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawa Sharif muku fata alheri daga nan Washington washington dc ga shirinmu na yau da gobe.